إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar asabar 24 ga watan jumada al'akhira hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1442 wanda ya dace da lissafin 6 ga watan february shekarar miladiya ta 2021 wannan shine darasi na 89 cikin jirangiyar darussa daga littafin kitabu al-istiqama wallafar al-imamu shekul islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangiji ya gafarta masa Kitabul Kitabul Istiqama yana karantar da mu ne tafarki madaidaici musamman game da yadda ya kamata a fassara nassoshin Alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama waɗanda ke magana akan ahadithus sifat Ibn Taymiyyah kamar al'adarsa yana tsawaita bayani da istitradi zuwa wasu matsaloli a inda yake ainihin wato tattaunawa game da matsaloli waɗanda yake ɗaukowa daga littafin ar-risalatul kushairiyya ta abul qasim al-kushairi wanda yana ta maganganu akan abubuwa mabambanta game da haka to a yanzu ya gangaro bayani akan irin yadda wasu sufaye suka jirkita al'amarin musulunci musulunci ya yi itirafi da aljamal wato kyau da kuma yadda ɗan adam yake wato yake reacting yake ikibari na shi kyau ɗin amma kuma musulunci ya saka ƙa'idoji da ƙaidi waɗanda za su hana ɗan adam musulmi ya wuce makaɗi da rawa a ƙarƙashin haka waɗannan sufaye su suka saka wa kansu wannan ƙaidi suka daina amfani da wani ƙaidi na shari'a suka ɗauki itlaqat na wasu nasoshi suka rike su a ƙarƙashin haka suka jirkita wasu abubuwa da shari'a ta zo da su musamman ta fuskar mu'amalantar kyau ɗin da ta fuskar hukunce-hukunce da suka shafi kamewa suka shafi ainihin wato abinda ke da alaƙa da alaƙar jinsi tsakankanin mutane to anan ne har yana tattauna mana game da irin haɗarin da ke tattare da baki da kuma farji wanda waɗannan abubuwa guda biyu suna daga cikin abubuwa mafiya haɗari a jikin ɗan adam shi sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda da ya lamunce mun waɗannan guda biyu ni kuma na lamunce mishi aljanna to sharhin da yake mana akan wannan mas'ala shine lokaci ya kure mana dan haka zamu tashi inda yake cewa wa fi sahihi an abi hurairata anna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala hujibatin hujibatin naru bishahawati wa hujibatin jannatu bil makarih وفي رواية مسلم حفت مكان حجبت yana nan hadisi a cikin Bukhari daga sahabi Abu Huraira Allah ubangiji ya kara masa yadda yace Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yana cewa hujibatin naru bishahawat lalle an kewaye wuta an yi ma wuta ganuwa da ababan sha'awa wa hujibatil jannatu bil makari ita kuma aljanna an yi mata ganuwa an yi mata katanga da ababe na kyama masu wahala a wata riwaya ta al-Imam Muslim maimakon hujibat sai aka ce huffat al-lilli dukkanin su ma'anar su daya ta fuskar nuni zuwa ga cewa aljanna din ga abubuwan da suke kewaye da ita ko suka lullube ta waɗanda in dai zaka kai ga aljanna to sai ka ratsa ta kansu haka ita ma wuta abubuwan da suka kewaye ta suka lullube ta inda za ka je ga wuta sai ka ratsa su malam ya ci gaba da cewa wa idza kanatin naru mahjuba wa mahfuba bi shahawat idan ya zama wuta an kewaye ta da ababen sha'awa walam yadkhulin nara illa biha babu mai shiga wuta sai ya bi ta kan ababen sha'awa din wa idza kanatil janna hujib mahjuba wa mahfuba bil makarim ita kuma aljanna an kewaye ta da ababan kyama da wahala lam yadkhulil jannata illa biha babu mai shiga aljanna sai ya bi ta kansu wannan hadisi yana daga cikin badi'i kalimin nabi sallallahu alaihi wasallama wa jawami'ihi kamar yadda al-imam an-nawawi yake fada domin kwatance ne na nuni zuwa ga cewa aljanna da wuta ga yanayinsu kuma a aikace haka abin yake duk abin da zai kai mutum aljanna to a bisa ɗabi'ar ɗan adam sai ya yi da gaske zai yi wannan abu sai ya cije sai ya wato sa azama musamman abubuwan da zai zama amfaninsu yana yana yin naso zuwa ga halittu ‘yan uwansa mu kiyaye kamar da Allah misali da yake cewa la khaira fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas mu kalla da kyau mu ga wannan abubuwan da aka ambata babu alheri a mafi yawa daga cikin tarurrukan da mutane suke sai aka ce illa man amara bi sadaqa sai wanda ya umarni da sadaqa aw ma'rufin ko na abin kirki aw islahin bainan nas ko gyara tsakanin mutane kaga wannan abubuwan duka abubuwa ne waɗanda idan ka yi su amfaninsu zai yi naso zuwa ga 'yan uwanka ɗan adam da haka suke da wahala ƙwarai suke da wahala shi sa cikon ayan su yake cewa wa man wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi wanda di ya aikata waɗannan abubuwan najwa wanda yayi ta da islah ko a sadaka al'amru bis sadaqa aw ma'ruf to zai samu in yayi don Allah wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi nuni zuwa ga mutane koda sun yi irin wannan abu to yi dan Allah yana da wahala shi za ga a dabi'ance duk abinda ya kasance wani zai amfana to yana da wahala ne mutum zai iya yin sallah zai iya yin azumi zai iya yin tilawa bai jin wahala komai kuma bai cika darsasuwa zuwa ga bari yayi riya ba amma da abin da zai shafi wasu mutane za su ci moriyarsa na dukiyarsa ko lokacinsa ko abin da yake da ta cewa a kai to yana da wahala mun gani saboda wannan wato makarihi ɗin kuma waɗannan abubuwan da suke da wahala ɗin su suke da sauƙin kai mutane aljanna yana da sauƙi yanzu yanzu nan ya kai mutum aljanna kama hadisin da muke karantawa jiya na sayi muslim wanda alaihi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wani mutum ya zo wucewa ya ga wani datti a kan hanya sai ce na rantse da Allah sai na kawar da wannan kada cutar da mutane annabi ya ce fa udkhila aljanna aka shigar da shi aljanna kala hadisin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ga dan aljanna wani sahabi ya bi shi ya je ya kwana da shi ya sake kwana da shi ya sake kwana da shi karshe me yace mai yace ni dai bana jin haushin kowa a raina kaga abubuwa ne masu sauki amma kuma suna da wahala sauki wajen samar da falala amma a cikin ran mutum akwai wahala don dole ana bata mashi rai amma ya yi iya da ya iya da ya haƙuri su waɗannan abubuwan bai yiwuwa mutum ya kai aljanna sai ya bi ta kansu su kuma abubuwan da ke kai mutane zuwa ga wuta suna da daɗi suna da zaƙi suna da fa'ida ta yanzu yanzu idan mutum ya wani abu na rashin kirki ko rashin mutunci ko ɓatanci ko saɓo a sanda yake zai dinga jin daɗin yanzu cewa yawa yana cashewa yana more dukiyarsa yana yin abin da ya ga dama yana wulakanci zai dinga jin daɗin yanzu shine sha'awar za ta dinga tunkuro shi yana cewa bari yayi shi kuma waɗancan waɗancan ayyukan su kuma babu babu daɗin da zaka ji sanda kake kashe kuɗinka don wani abu na Allah ba za ka ji wannan daɗin cewa ga amfanin kana gari yanzu ba sai dai ma ka dinga addu'a rabbana taqabbal minna irin na Ibrahim alayhi salam baka da garantin ma ko an karba ba za ka gane ba sai an je lahira shi ko wannan yanzu yanzu mutum zai ji daɗin abin da yake to shi ne wannan suna nuni ne zuwa ga wato abin da ke cikin hadisin na badi'ul ma'ana ina fata mun gane don haka ita wuta abin da ke kai mutane zuwa gare ta su ne dangin giya dangin zina dangin wasanni dangin dukiya ta haram duk waɗannan abubuwan suna da zaƙi a gurin masu yin su mai cin dukiyar haram sawa'un ɗan fashi ne ko ɗan kidnapping ne a wannan zamani ko ɓarawo ne mai fusge ko mai cin riba ne ko mai sata kuɗin al'umma ne ko mai yin tsadar kayan sayarwan shi na hanyar zalunci mai itikari duk waɗannan suna jin daɗin abin da suke yana ba su sha'awa kuma yana ba wasu ma sha'awa haka wanda yake yana wasa yana shirme yanzu ɗauka ka ga yadda 'yan wasa kusan sun fi kowa shahara yanzu a duniya jama'a sun fi kowa mutunci a idan hukumomi da idan al'umma za ka yi ganin wani rajulun tafe wanda bai kai ya kawo ba sai ka ga wai sama da mutum miliyan biyar suna jiran magana shi suna jiran waƙa shi suna jiran irin kalar rigar da zai saka ta zama yayi idan za a yi wani talla ko ana neman wani abu ya karba agun mutane yanzu a ta corona din nan al'amari da ya shafi kiwon lafiya ta nake likitoci ya kamata a ta nemo wago da masana kiwon lafiya da environmental health workers da suwaye wanda suka san abin su zo su dinga jawabi amma sai a je a ɗauko wasu 'yan wasan hausa 'yan wasan ƙwallo 'yan wasan rawa su ake ba fa kwangilar su gamsar da mutane akan abu saboda mutane suna da raja'a zuwa ga abin da waɗannan suke musamman mata da yara suna son waɗannan mutanen suna ji da su ahlul malahi kenan to haka giya wanda ita ce ummul haba'isa dama haka kuma zina wanda ita kuma ɗaya daga cikin abubuwan da ke dagaza al'umma ce waɗannan duka suna daga cikin malahi daga cikin shahawat wanda suke kewaye da ainihin wato da wuta to amma wannan kamar da muka ambata a ƙarshen darasin da ya gabata bai shafi ash-shahawat al-mubaha sha'awa waɗanda aka halasta wa mutane kamar da nawawi ya faɗa abinci wanda yake na halas mata wacce take ta aure ta halas ko baiwa ga mutum sutura wacce take bata saba wa shari'a ba da abin hawa mai kyau ko wurin zama gida mai kyau duk wannan baya cikin abin da aka haramta amma malamai suka ce shi din ma sai mutum ya amfani da shi gwargwadon bukata gwargwadon bukata yanzu misali annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisi yana cikin musnad na hakim game da cewa abubuwa guda hudu suna cikin sa'ada ya faɗa ya ce da mace ta kirki da abin hawa mai kyau da makwabci na kirki da gida mai faɗi أربع من السعادة المرأة الصالحة والمركب الهني والدار الواسع والجار الصالح amma kaga shari'a ta hana kai gida kan kame me yafi karfinka ayi dakuna wanda ba a komai da su shari'a bata da shi yana cikin israfi da haka wasi ana nufin iya bukatarka haka abin hawa ana nufin iya bukatarka ba ce kai na alfahari irin na karuna wanda zaka fito da convoy mutane suna cewa ya laitana mithla ma utiya qarun ba kaga shari'a ta yi kaidi ga abu kuma shari'a bata yadda kai inhimaki gaba ɗaya ka kifa fuskarka akan biye mahalas kamanta da komai na shari'a ba yana daga cikin hanyoyin da shedan yake biya halakar da mutum kamar yadda ibn jawzi ya kawo a cikin talbis iblis matakai takwas da shedan ke biya halakar da mutum matakin shirka matakin bid'a matakin kaba'ira matakin israr al-sagha'ir mataki na gaba shine matakin al-inhimak al-halal da kuma matakin wato yin abin da yake abin da shine ghairul aula ba wanda ya kamata ba sai kuma matakin duk in ka tsallake waɗannan sai sa maka matakin kuma al-ujub ka ji cewa kai ka isa ai kai ba ka yin duka waɗannan ba kuwa yake tsallakewa ba Allah shi kyauta mala ya ci gaba da cewa fi sahihi an sahal ibn sa'ad anna rasulullahi ar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama qala daga sahal ibn sa'ad ibn malik ibn khalid al-khazraji sahal ibn sa'ad al-sa'idi kenan ɗaya daga cikin sahabbai ne mashahurai rasuwarsa shekara ta 91 ko kuma 96 kamar yadda wasu suka faɗa tarjama sanana a cikin tafin tabakat na ibn sa'ad da sauran wurare yace ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man yadmanu li ma baina lihiyayhi wa ma baina rijlaihi adman lahu aljanna wanda diya lamunce mini abinda ke tsakankanin lihiyayhi wato gemun sa da gashin baki shine lihiyayhi wannan tasniya ce litaglib kamar yadda ake cewa abawain aga aka ce ai asalin tasniya in an ce zaidani in ka raba zai koma zaidun wa zaidun to amma in ya zama an raba ba zai zama iri ɗaya ba to ya zama mulhaq kenan bil musanna shine kaman da ake cewa al-abawani in ka raba zai kuma abun wa ummun maka ce shaykhani in ka raba ya kuma bukhari wa muslim ko abubakar wa umar hakan aka ce zaujani in ka raba ya kuma zaujun wa zauja to haka nan ma aka ce lihiyani ko inda ake cewa misali annaqadani in ka raba ya kuma zahabun wa fidda ko duk wani ana ce musu mulhaqun bil musanna kamar da malaman nahu suke faɗi to haka nan ma al-lihyani shine gemu da gashin baki sune wanda suke tsakankanin wato labba ke tsakankanin su da kuma ma bainar rijlaini shine al-aura kenan admanu lahul janna ni kuma zan lamunce mishi aljanna wannan yana cikin bukhari da sunan ta al-imam tirmidhi da ainihin wato a musnad al-imam ahmad ibn hanbal da riwayar shi wannan sahabi sa'ad ibn sahal sahal ibn sa'ad da kuma abu huraira radiyallahu anhu da wannan lafazi daban wanda a wancan lafazin yace man waqahu allah sharra ma baina al-lihyayn wal farjayn sai zama a wancan hadisin annabi na bada labari ne a wannan kuma yana fadan sharadi ne wanda yayi kaza to ni kuma na lamunce ne da lamuncewa Allah wanda kuma Allah ya taimake shi a wancan hadisin kenan kaga shine liman sha'a minkum an yastaqim shine wancan riwayar kenan a sorry wannan kenan wanda kai da kanka wa mata sha'una to waccan riwayar kenan Allah ne zai lamunce maka sannan ka iya ina fata mun gane bayin kanka bane falala da ka samu to yanzu muka kalli misali ma baina lihiyaini din nan duk abin da ake yi na barna zaka ga yana da alaka da baki da kuma farji ci da sha da magana su ake yi da baki sannan da baki ake a ainihin gulma da shi ake ƙarya da kuma shi ake cin haram da shi ake shan giya da shi ake kaza shi kuma farji da shi ake yin waɗannan barna na zina da luwaɗi kamar da ibul batsalin yake faɗa a cikin ainihin wato a a sharhinsa yake cewa kuma wannan yana nuni zuwa ga wannan shine bala'i mafi girma ga ɗan adam a duniya هذا الحديث يدل على أن ما بين الفرد ما بين اللحيين وما بين الرجلين شيء أعظم بلاء للمرء وعلى المرء في حياته الله كسرنا يجمع بين لحييه يتناول الطعام والكلام والطعام abinda ke tsakankanin wato gemma guda biyu to shine ya shafi magana din da kuma abinci kama sabata fi sahihayn min hadith abi huraira wa abi shuraih al-khuzai anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir duk wanda ya imani da Allah da ranar ƙarshe falyaqul khairan to ya faɗi alkhairi auli ya ko kuma yin shiru wato wannan manzala sallallahu ya bada mafita ne akan yadda zaka kiyaye bakin naka duk abinda zaka faɗa ya zama alkhairi to ka faɗa babu nufi duk abinda ba haka ba to kai shiru ka zauna lafiya fa bayyana sallallahu alaihi wasallam annahu man damina lahu hadaini damina lahu aljanna nabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa wanda ya kiyaye mishi waɗannan guda biyu shi kuma ya kiyaye masa aljanna wa hadha yaqtadi anna man anna min hadaini yudkhilun nar walihadha harrama Allahu al-fawahisha ma zahara minha kuma baqa wannan yana nuni igwa ga cewa ta hanyar waɗannan abubuwa guda biyu ake shiga wuta shi sa Allah ya haramta alfasha bayyananniya da boyayya wa harrama aidan intihakal a'rad kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta cin mutuncin zarafin mutane وجعل في القذف بالفاحشة من العقوبة المقدرة sannan kuma Allah ya sanya wato ukuba sananniya lissafaffiya game da kazafi wahiya haddul qazaf ita ce haddin qazafi 80 jalda bulala 80 saboda munin wannan aiki wa bayyana sallallahu alaihi wasallama anna zina min al-kaba'ir kamar yadda kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana cewa zina tana daga cikin munanan zinubai manya وأن كذف المحسنات الغافلات من الكبائر kuma cewa yau mata katangaggu waɗanda sun wofanta daga al'amarin zina yi musu ƙazafi da zina wannan ma babban zunubi wahuwa nau'u wahuwa min nau'il kaba'ir wani nau'i ne na daga manyan zunubai idan lam ya'ti alaihi alqadhifu bi arba'ati shuhada matukar wanda yake ƙazafin nan ya kasa kawo shaidu guda hudu wayin kana qad waqa jama'a ku ji wannan magana da muhimmanci koda da gaske ne zinat ta faru in reality zinat ta faru amma ka kasa kawo shi du guda hudu fa innahu azhara ma yuhibbu Allahu ikhfa'a bayyana wannan zinar da ya gani to ya bayyana abinda Allah yake so a koyi ya saba wa Allah jama'a ku duba yadda al'amari ya juye mana yanzu kwanakin baya an ta yawo da wata magana irin wannan cewa wata mata wai ta kama mijinta wai da uwarta suna zina akan ta ya haɗawa a social media mutane suna ta zance iri daban-daban wayya za ta yi to tamar da za ka yi na farko shi ne ina shaidu ita kaɗai ta kama a cewarta to ba ta kama ba a sharaci ba ta kama ba wannan abin ta yi sunan shi kasafi a wajen shara kuma yaɗa shi yaɗa abin da Allah baya so idan har da gaske ta gani ɗin ita to da ta ɗauki wani mataki wanda zai warkar da ita ko ta ce ba ta yin auren muƙaddara muƙaddara da gaske ne ta gani amma dai a mizanin shari'a sai ta kawo shi guda hudu tukuna in ba ta kawo ba a gun shari'a sunanta maƙaryaciya mai ƙazafi kuma shari'a ta hana yayata wani abu amma kullum mutane suna yada irin wannan saurin cewa ai an yi zina a wuri kaza ai an kama zina ai wancan zina take ai wani mazinaci ne wannan jama'a mummunar magana ce kuma laifi ne a shara'ance jama'a mu dena a irin haka ne yan shi'a saboda zindiƙancinsu suke yaɗa magana game da sahabin manzala sai islam al-mughir ibn shu'ba wannan kissa tana nan sananniya ce je karanta littafin al-imam al-tahawi sharh mushkil al-athar ko at-tabarani ya rawaito ta doguwar kissa mutane ne suka haɗu suka shirya ƙarya don su ci mishi mutunci saboda Allah ya bashi girma da ɗaukaka da arziki da wadata kuma suna jin haushin irin wannan a ɗabi'ance mutane suna jin haushin masu arziki wasu kuma suka ce masu tarihi suka ce a saboda a cikinsa akwai wani wanda ya so wata mata ne mugir ɗan shuba ya aure ta sai yake jin haushin shi irin jin haushi na neman aure kuma mugir ɗan shuba da gaske ne ya yi aure aure da yawa wata mata daga cikin matan shi ne da ya saka ta zo wurin shi neman wasu buƙatu na wasu kuɗaɗe ya shiga wani gida suna magana shikenan su kuma waɗannan kawai sai suka hauro katanga suka ce mun kama ka mun kama irin wannan mugun zargin aka je gaban alkali sai da uku gaban Umar dan Khattab sai da uku suka gama shaidawa cewa eh sun gani wanda kuma inda na hudun ya shaida tabbas Umar zai mai hukunci Umar ba zai ba zai kyale shi ba na hudun na zuwa sai Allah ya sa mai imani sai ya ce a shi gaskiya bai gani ba shi dai ya shiga gansa a daki kawai suna magana kaga ya zama kasafi wannan hukuncin shari'a amma har yanzu ɗan shi'a suna ci gaba da yaɗa wannan to su da suke yaɗa ma wanda qur'ani ya ce ƙarya ne na aisha mun karanta ana su irin wannan ɗabi'a ita ta bukkan mutane yanzu kuma saboda sauƙin yaɗa labarai yanzu jama'a mutane ba sa jin tsoron abin da suke ɗaukan kansu na zunubai unnecessary zunubi wanda za ka iya you can do without it za ka iya avoiding ɗin wannan zunubi yaɗa sharri na zina wanda koda da gaske ne ya faru Allah ya ce la yuhibbu Allahu jahara bisu'i min alqawli illa man zulim domin a san da kake yadawa din a sannan wani yake koya a san da kake yadawa kana bata wa al'umman musulmai rai kana sa su cikin damuwa kana sa su cikin dimuwa kana arraba su ga izdira'i ga cin zarafi da zolaya ta makiya da mahasada duk wannan sanadiyar abin da kake yadawa na zance na ƙarya don haka shari'a ta ce ko da wa in kana qad waqa fa innahu azhara ma yuhibbu Allahu ikhfa'u kama qala ta'ala innal ladhina yuhibbuna an tashi'a al-fahishatu fil ladhina amanu lahum adhabun alimun fid dunya wal akhirah lalle waɗanda suke ainihin wato a ya suke so alfasha ta yaɗu a cikin mutane suna farin ciki su ji an ce ga wani musulmi ko wasu musulmai sun fada cikin wata alfasha su dinga yaɗawa ce yawwa gashi nan ai sun yi kaza ai wani ma kaza kaza yi irin masu waɗannan Allah ya ce lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah suna da azaba mai raɗaɗi a duniya da lahira tun a duniya Allah zai jarabce su da bala'o'i iri daban-daban na kunci da fitina da talauci da rashin lafiya da tsoro da yunwa da fatara ko da ana ganin su kama a zahiri ba sa ciki irin waɗannan jama'a suna suna nan kuma azaban lahira na jiransu masu ƙoƙarin sai sun yaɗa alfasha cikin mutane akwai hadisi daga sauban wannan bawa na gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la tu'bu ibadallah kar ku dinga cutar da bayin Allah wala tu'ayyiruhum kar ku dinga wulakanta su yace wala tatlubu auratihim kar ku dinga neman sai kun ji sirrin su fa innahu man talaba aurata akhihi muslim talaba Allahu aurata wanda da yake neman sai ya tona asirin dan uwan shi musulmi Allah zai tona mai asiri Allah zai bi sawun wannan mutumin hatta yafdahu fi baiti ƙarshe sai Allah ya tona wa mutumin nan asiri ya wulakanta shi ha a cikin gidan shi wannan hadisi al-Imam Ahmad ibn Hanbal ya fitar da shi hadisi ne sai wanda yana tsoratar da musulmi akan bibiyan al'auran wani bibiyan sirrin da yake ciki muraqabash da makamantansu wa fil hadisi sahih qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin a cikin hadisi ingantacce annabi alaihi salatu wasallam yake cewa kullu ummati mu'afan dukkan al'ummata za su wanye lafiya za su tsira illal mujahirina sai masu bayyana barna wa inna minal mujahirina irin ko inna minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil-layli amalan yana daga cikin bayyana barna mutum ya aikata wani laifi cikin dare thumma yusbihu sannan gari ya waye wa qad satarahu Allahu alayhi Allah ya rufa mishi asirin wannan laifin fa yaqulu sai ya ce ya fulan amiltu al-barihata kaza wa kaza ce kaiwa ne ni fa je da dare kaza da kaza dai ba ta yasturuhu rabbuhu ya kwana cikin rufin asirin Allah wa yusbihu yukshifu sitrahu sai shi kuma ya wayi gari ya tona kanshi asiri da kan kanshi wannan hadisi al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi da Muslim a cikin sahihai waga wannan shine rabon da mutane suke na su yi zina su yi fasikanci su yi rawa su dauka da video ba wanda ya san sun yi a inda suka yi amma su ɗauka da video su yayata su saka a facebook su saka a youtube su saka a instagram su saka a wacece a wacece diya na a duniya wannan shi ne hakikanin abin da mutane suke a wannan zamani ko mutum ya je wani sako ko wani fajirci ya zai zauna a majalisar su ta fira ya dinga faɗa cewa ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza wannan ba su daga cikin waɗanda Allah zai ɗaga wa ƙafa ba su daga cikin wanda za su wanye lafiya a alkiyama ya kamata mutane su tuba وقال كما النبي صلى الله عليه وسلم من ابتلي من هذه القاذورة بشيء فليستتر بستر الله wanda da Allah ya jarabce shi da wani abu cikin waɗannan ababen ƙazanta da wani abu cikinsu to ya je a ya zurfa wa kanshi asiri bisitirin layi da asirin da Allah ya rufa mashi fa inda humai yubdi lana safhatahu nuqim alaihi kitaballah wanda duk ya fito mana da fuskar shi fili sai mun tsayen mai da hukuncin Allah wannan hadisi ya zo a cikin littafin al-Imam al-Hakim da kuma muwadda ta Imam Malik wanda yake a cikin muwadda ya zo ne mursala amma isnadi ne tabbatacce malamai sun yi magana akan shi da kissar cewa da wani ya zo ya bayyana kanshi ne cewa yayi zina aka mishi haddi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan magana in kun tuna mun tattauna a baya game da wanne ne yafi mutum ya sitarta din ko ko ya bayyana a nan yanzu wannan hadisin na nuni zuwa ga sitirtawa ya fi domin da suna sulama ya faɗi duka biyu cewa in allah ya rufa ma asiri to ka je ka bar shi asirin a rufe domin sanda za ka bayyana abin zai jawo matsaloli da consequences mabambanta yanzu wannan shi ma hadisin yana nuni zuwa ga na farko cewa jarabta ne allah yake wa mutane ibtila'i ne manibtalahu manibtuliya min hadhihi alqadura jarabawa ce allah yake mutum sai ya fada wani sabo wanda yake yin shi a ɓoye bai so a gani to in Allah ya sitarta wa mutum irin wannan Allah bai yadda kuma ka zo ka tona ba manzo Allah sallallahu alaihi ya hana ka zo ka tona wa kanka asiri kana tsammanin wai kai kana nuna kai ka isa ne ko kai wani babban takadari ne ko kai wani mara daraja ne yanzu wannan ma fa ana maganan wanda zai je ya gaya ma alƙali dan a mai hukunci ne aka ce kai haka ina kuma ga wanda zai je ya faɗa a titi dan ya nuna identity shi cewa shi mutumin banza ne ko shi ta kadari ne ko shi wanda bai jin magana ne ko shi babban mara daraja ne kaga ya fi rashin ya fi dacewa da kare a bashi dama ya bayyana wa fi sayyain an safwan ibnu mihraz anna rajulan sa'ala ibn umara kayfa sami'ta annabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi najwa yace me kaji annabi yana faɗa game da annajwa tattaunawa a ɓoye qala wannan najwa wanda Allah zai da bayi kenan a lahira tattaunawa da Allah zai da bayi a lahira qala manzo Allah ya ce yadnu ahadukum min rabbih dayan ku zai je kurkusa da ubangijinsa ranar alkiyama hatta ya da'a kafanahu kanafahu alai har a sanya mishi labule wanda sauran mutane ba sa ganin abin da ke faruwa tsakanin shi da Allah babu wanda yake gani yadda ka san misali ka shiga ɗakin ganin likita kaga duk sauran da suke waje ba su san me ake ba ko ɗakin tambaya da ɗan sanda zai maka ko wani abu makamanta haka daga kai sai wannan abokin aiki ko makamantansu fa ya sai Allah ya ce ma bawa amilta kaza wa kaza a duniya kayi laifi kaza kayi laifi kaza kayi laifi kaza fa ya ƙulu na'am bawa ya ce gaskiya ne ya Allah nayi ba yadda za a yi ƙarya a wajen wa ya ƙulu Allah ya ce mashi amilta kaza wa kaza to kaza da kaza da kai ba ka tana cewa kai laifi kaza kai ƙarya kaza kai zina lokaci kaza ka ci amana kaza kai kaza kai kaza kai kaza fa yaqulu la ba wai sake cewa gaskiya ne ya Allah nayi fa yuqar fa yuqirruhu sai mutun ya ikrari thumma yaqulu sai Allah ya ce mu bawa bayan bawa ya riga ya gama yanke tsammani hankalin shi ya tashi sai Allah ya ce satartuha alayka fid dunya ni Allah ni na rufa maka asiri a duniya domin kamar da muka ji a baya yana daga cikin sunayen Allah as-sittir kamar da Abu Dawud ya rawaito Allah yana da rufin asiri ga bayinsa sai Allah ya bawa wannan gori cewa ni na rufa maka asiri a duniya sanda kake ba wanda yake sanda kake mutane ba su sani ba inda mutane sun san irin abin da kake tayu ba za su ga mutuncinka ba ba za su baka aure ba ba za su yarda da girmanka ko darajarka ba ba za su saurare ka ba inda inda a ce zinubai suna wari da wata irin da ka shigo sai an juwa musu amma na rufa maka asiri a duniya Allah ya ce wa ana aghfiru halakal yawma kuma yau zan gafarta maka su ga baki daya Allahu akbar Allah gafarta mana wannan hadisi ne dogon hadisi yana nan a cikin Bukhari da Muslim da Muslim Imam Ahmad ibn Hanbal ولهذا يكثر وقوع الناس في هذه هذين الذنبين yace dan haka ne zaka ga mutane suna yawan fadawa ɗaya daga cikin waɗannan zunuban guda biyu zunuban da ake yi da baka da zunuban da ake yi da farji mutane suna yawan fada musu tsofaffin zunubai ne tunda aka kafa duniya ake musu kuma hayo ba daina ba sai ma karuwa da suke karka dinga tunanin wani yi tunanin kanka kai wanne kake karka ce gaskiya ne aiko wallahi suwa da suna aikata wani a yi tunanin kai a cikin wanne kake ya zaka ka tuba ina fata mun gane shi yasa waɗannan hadisai yanzu kuna suna nuna muhimmancin na farko tukuna mutum ya ji tsoron Allah ya guji waɗannan laifuka ya kokari ya gyara halayen shi da aqidarsa sannan idan Allah ya jarabce ka da wani daga cikin su ka yi nadama ka tuba ka bari ka ne kai fatan Allah ya saka cikin wannan rubun asiri amma in ka zo ka ci gaba da bayyanawa to ka shiga cikin waɗannan da Allah amma Allah sallallahu alaihi yake cewa suna cikin waɗanda ba za su ba za su tsira ba kullu ummati mu'afa ka zama bloga wanda yake yada barna wanda yake yada maganganu na banza yanzu a tashoshin internet a groups na social media akwai groups wanda aikin su kawai kenan mutane maza da mata manya da yara suna zuwa suna bada labarin lalata da barna da suka a ba mu mutane dama su kuma su ta comment na banza da na shidanci to wanda yake wakilin wannan harkar ko wakiliyar ko wakilan da suke kafa irin wannan tushen su ji su ji su ji wannan daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ji tsoron Allah su tsoron gamo su da Allah a matsayin waɗanda suka kafa dabobi da tashoshi na bayyana barna da yayata ta kuma wannan abin bai taba gyara komai ba Allah ya riga ya sa ka'ida cewa bayi za su gyari ne ta hanyar wahayi da ya aiko da ba a bukatar wannan sai ya kyala mutane ba sai ya aiko ba kul inna ma unzirukum bil wahyi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u gashi nan ayoyi da dama ire-iren waɗannan Allah bai tsara cewa mutane su gyaru ta wata hanya daban ba kamar al'amarin fina-finai ne da masu fina-finai kullun suke arguing suna kokarin su create wani argument cewa wai su fadakarwa suke to sai ka ce musu shekara da shekaru shekara ashirin talatin baya ana kallon fina-finai ana kallonsu ana ta kallonsu a nuna mana al'umma ko ɗaiɗaya mutane da suka gyaru sakamakon fina-finai yadda misali mutumin da ya bar wani shedanci ya koma koyon karatun addini shekara ɗaya biyu uku sai ga yayyau ka gwada mutumin da za a ce wannan ya zauna ne kawai aikin shi kawai kallon fim kuma gashi yanzu ya gyaru ya zama mutumin kirki ta nake ko magani ne da haka ake tabbatar yana da amfani ana da data na statistics abin nan da aka takin cewa su wani da wanda wanda suka sha mutum ɗari mutum kaza sun warke shi sa za a ce to an yadda yanzu bayan wannan testosterone din a shigo da shi gari ko a yi shi commercial quantity a siyar ba haka bane ko ko lauya ne misali ya yake ya samu shahara shine aka samu labarin cewa yana cin cases yayi case kaza yayi willing yayi case kaza yayi willing duk da complication da ke ciki ko amma aka ce ga wani lauya wanda shekara talatin baya bai taɓa willing case ba kuma yayi case sun faɗari kana jin kana kai mishi case ɗinka ba zai ka kai mishi ba to haka wannan abun ai a zahiri yake a zahiri yake zama to haka waɗannan wuraren da ake wannan tashancin ba sa gyara kowa sai dai ƙara ɓata al'umma da ƙara fito da wato barna fili abinda Allah ya hana da haka nasiha jama'a ga ƴan uwa musamman matasanmu waɗanda suka ta'allaka akan wannan abubuwan shi ne su tsoron Allah kar su zama ejin na shaitan su ji tsoron Allah su daina irin wannan abubuwan na yaɗa barna kai kuma da kake da ka gani ka fara reposting ko sharing kai ma ka ji tsoron Allah za ka zama ɗaya daga cikin ahadul kadibina duk irin wannan abin da ya shafi batu akan jinsi batu batu akan alaƙar ɗa namiji da mace hatta na halas shari'a ta ce a koyi a cikin hadisin muslim yadda yake da cikin hadisai da suke da ake da magana akan isnadinsa a cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa daga cikin mutane akwai wanda zai je ya sadu da matar shi ko ta sadu da shi sun sannan yazo ya bada labari yufdi ila imra'atihi wa tufdi li summa sai zai bada labari hadisin yana da matsala a isnadin shi kamar da albani yake fada cikin littafin littafin adabu zifaf amma akwai riwaya tabbatacciya a cikin muslim imam ahmad ibn hanbal hakim ma ya fitar da ita da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara maza da mata a wuri yace kuna zuwa ku dinga yin labarin abin da ke faruwa a dakunan kwanan ku duk mutane suka shiru sai annabi sai wata mata ta ce gaskiya ne ana yi sai annabi ce ku dena ku dena wannan abin da kuke manzo Allah sallallahu alaihi ya hana kaga na halas ma kenan shi ne aka saukar da aya ma aka ce kada ma kada yaran gida da ma'aikata da sauransu su shiga wurin su shiga ɗakin ma'aurata a lokuta uku in ba da salatin isha'i وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة الفجر سنة لقوتهم هو من قبل صلاة الفجر وحين تدعون ثيابكم من الظهيرة من بعد صلاة العشاء خلاص عورات لكم أكتي كر ‘ya'yanku da masu aiki a gida ko bayi su shiga ɗakunan da mazaje suke kwana da iyalansu da durumsunsu saboda kasu je su ga wani abin da bai kamata su gani wannan fa na halas kenan da shari'a ta halas na halas kenan ba to yana kuma ga na haram jama'a wanda shi kanshi barna ne sai kuma a zo ana yayatawa har yayatawa mata zama wani yayi ya zama wani abu da mutane ba sa jin damuwa ko makamantansu yanzu mutane musulmi yayin musulmi ba su jin kunya su ce sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza ba su jin kunya ina fata mun fahimci wannan wannan barna ce sosai a cikin al'umma dan a cikin bayyana ita barnan na farko tukuna akwai al-istighfaru billahi wa rasuli rashin sanin mutuncin addini rashin sanin girman Allah rashin sanin girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Allah ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sannan akwai kuma al-istighfaru bil muslimina rashin sanin girman musulmai wulakanta musulmai rashin sanin girman al'adun musulmai sannan kuma ga tsabaragen taurin kai da, da, da kuma da kuma guje ma wancan salamar Allah ya yi alkawari annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa Allah ya alkawarin zai rufa ma wanda ya rufa wa kanshi asiri Allah zai rufa mishi a lahira kaga wanda ke tona asirin barnar da yayi to shi kuma yayi ban kwana da wannan rufin asirin kenan domin ya karya wannan sharadin ya tona asirin kanshi tun a duniya wannan abin yana ciwa al'umma tuwa ƙwarya sosai kuma yana ci gaba da yaɗa barna jama'a zaka mun tsoron Allah mu kiyaye waɗannan Allah shi kyautu faminan nasi manubtuni bil fahisha a cikin mutane akwai wanda aka jarabce shi da alfasha wa in kana mumsikan anil kalami ko da zaka ga bai yin magana banza amma yana yin alfasha din yana yin zina ko luwadi ko makamantar su amma shi bai yin bai cin naman kowa wa minan nasi man ibtuliya bil kalami wal ittida'i ala ghayrihi bi lisani akwai kuma wanda zaka ga an jarabce shi da yawan magana da yawan yin ta'addanci ga ƴan uwan shi musulmai da harshen sa wa in kana afifan min al fahisha ko da ko ya tsaru daga alfasha to kamar yadda na faɗa a wancan makon lura da kyau jama'a galibinmu ɗaliban ilimi da ustazai da ahlus sunna da yan izala da sauranmu an fi kama mu na biyun nan muna ganin kamar ba komai bane cin mutuncin mutane da baki jahiltar da wani cewa wani bai isa ba ko wani makaryaci ne alhalin ba ba ka da hujja a kai da zolayar juna da cin naman juna da giba da barna a cikin zantutukanmu da rena na gaba da mu duk muna yin wannan to mu sani wannan zunubin jama'a dan uwan zina ne a wajen muni yadda kaga zina har yanzu tana matsayin abin Allah wadare abin abin abin jin kunya abin damuwa to haka ya kamata ka ji kunya da damuwar idan ka zama kana cin mutuncin mutane da bakinka domin shi ma munin su daya hadisi ɗaya ne zo da magana akan su sannan kuma hukunci ɗaya aka faɗa game da su shine wanda ya kame ya tsira wanda ya ƙi kamewa ya taɓi matsayi ɗaya suke wa aidan fa inna min al-kalamil manhiyi an daga cikin zance wanda aka yi hani daga barinsa al-khawdu fi dini bil bid'i wad dalalat kutsawa cikin al'amarin addini ta hanyar bid'a da kuma bata maganganu na bid'a da bata ka shiga cikin al'amarin musulunci kana faɗan maganganu na bid'a kana faɗan maganganu na bata kana kawo dalala ma'a tadammunihi li shahawati ta'am tare da kuma har ila yau abinda aka hana na alfasha da baki yana dauke da sha'awa ta abinci wama bainal farjain shi kuma ɗayan wanda ake aka hana na abinda ke tsakanin farji ya tadammanu aqwa shahawati yana dauke da sha'awa mafi girma da ke damun dan adam وذلك من الاستمتاع بالخلاق في الدنيا waɗannan abubuwan suna daga cikin morewa duniya ka morewa duniya morewa wacce za ta halaka ka abinda yake cewa shi ne abinda aka hana ɗinnan da ake ta magana akan su guda biyu ɗaya da ya shafi baki a ciki akwai ƙarya akwai giba akwai kaza akwai kaza to kuma a ciki ma akwai magana akan addini ba da hujja ba kawo dalala kawo barna a cikin addini irin abinda wannan ya dinga yi a Kano Abu Jabbar nan da yanzu aka dau mataki akan shi alherin Allah kai ga gwamnatin Kano ta wannan matakin akan shi to irin wannan dalala din yana cikin abinda aka hana da baki ka dawo ka zo ka jawo mutane wata barna ko wata fitina da bakinka da tunanin kuma kana magana ne a cikin addini ta hanyar karantarwa ko wa'azi ko huduba ka je kana faɗan abin da yake batanci ne ga addinin mutane ga addinin musulunci bata ne bid'a ne kawo wato abin nan fasadi ne ta da zaune tsaye ne addinin musulunci to wannan yana ciki bayan waɗancan da aka ambata to haka nan ta ɓangaren al'aura shi ma abin da ke shiga ciki shine sha'awa ce mafi girma da ke damun na ita ce sha'awa ta jinsi wannan kuma shine abin da Allah ya ambata kama jama'a Allah ta'ala bainahuma bi qawlihi Allah ya fade su yace fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kama stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladhi khadu kagan su ga su guda biyu fastamta'u bi khalaqihim sai suka dinga wato morewa rayuwarsu suka dinga raƙashewa a rayuwarsu fastamta'tum bi khalaqikum kuma shine kuke yin irin nasu alkhalaq kamar yadda Abu Hurairah yake cewa shine addini addinin gaba daya ko kuma nasibuhum min ad-din raban su na addini kamar samta alladina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kuka kutsa kallabi khadu kamar yadda suka kutsa aga alistimta bil khalaq shine al'amarin da shafi farji wal khawj shine magana ta baka kutsawa cikin al'amarin addini da rashin gaskiya والأول نفرق يتضمن الشبهات wato alkhawd fil kalam shine shine yake dauke da shubuhohi wasani na biyu yatadammanu shahawat shike dauke da sha'awa-sha'awai al-awwal yatadammanu ad-dinul fasid yana dauke da addini mabarnaci wasani yatadammanu dunya al-fajira shine yake dauke da abin da shafi duniya wacce ake fajirci a cikin ta wa kana salafu yuhadiruna min hadain an-naw'ain salaf sun kasance kullum suna jan kunnen mutane suna tsoratar da su game da waɗannan nau'o'i na ɓarna guda biyu su ne mene minal mubtada'i fi din fi dinihi wal fajiri fi dunyahu salaf suna tsoratar da mutane game da al'amarin ɗan bid'a a cikin addininsa da kuma fajiri a cikin duniyarsa ɗan bid'a shine wanda yake wato yahudu kallazi khadurun fajiri kuma shi kuma shi ne allazi yastamtiqu bi khalaqi wadannan abubuwan guda biyu sune barna da magabata cikin sahabbai da tabi'ai kullun suke tsoratar da wato mabiyansu akan su guje ma waɗannan abubuwa guda biyu kullum min hadaini nau'aini wa illam yakun kufran mahdha suna tsoratarwa game da waɗannan abubuwan guda biyu ko da yake ba tsantsar kafirci bane abubuwan fa hadha min adh-dhunubi was-sayyi'ati allati taqa'u min ahalin kibla wannan abubuwan guda bid'a addini da fajirci a cikin duniya zunubai ne da munanan ayyuka waɗanda suke aukuwa ga musulmi bid'a mujarradin yinta bai sawa a ci mutum kafiri ne malamai suna kasa bid'a har gida uku ta fuskar kafirtawa ko rashin kafirtawa akwai bid'a wanda qat'an mukaffira ce wanda an tabbatar da tana sa mutum ya zama kafin kamar bid'ar yan karamita wanda suka canza alkur'ani suka suka canza addinin yan nusairiya irin babu su yanzu in ba kamar a aƙidar wasu sarakuna ko shugabanni irin irin su Bashar Asad da makamantansu ba su ne masu irin wannan aƙida wata muguwa aƙida ce nusairiya akwai bid'a wacce take wato tana cikin ibadat wanda kamar yadda zabi yake faɗa cewa khatabuha yasiru al'amarinta mai sauki ne an kwatanta da bid'a wata ke mukaffira sannan akwai bid'a a tsakankani wanda ake jayayya akan ko tana kafirtawa ko ba ta kafirtawa sune bid'o'i na aqidu khawarijanci shi'a mu'tazilanci nasibanci da makamantansu waɗannan akwai jayayya tsakanin malamai ana ganin a kafirta ko ba a kafirta ba da zarar mutum ya yi ta a ce kashi ne ko ba kashi ba da haka magana mafi tabbatuwa shi ne bid'a barna ce amma ba ta kafirta mutum kai tsaye akwai matakai da za a kai kafirci haka shi ma fajirci barna ne amma wanda yi shi yana nan a musulmi yana nan a musulmi bai zama kafiri ba ya ce wa jinsul bida'i wa in kana sharra al'amarin ita bid'a ko da yake bid'a sharri ce lakin al-fujura sharrun min wajhin akhar amma fajirci shi ma sharri ne ta wata fuska wadhalika anna al-fajira al-mu'mina la yaj'al al-fujura sharran min al-wajhi al-akhar alladhi huwa haramun mahdud dan shi mu'mini wanda yake wata barna yake zina ko shan giya ko sata ko ƙarya ko makamantansu baya daukan wannan abin da yake yi a matsayin wato sharri ta wata fuska ta kasancewa shi tsantsan haram lakin makarunan bi itiqadihi li tahrimihi yana yi amma ya san babu kyau mumini da ke yin barna ya san cewa barna ba kyau wa tilka hasanatun fi asli al-i'tiqad to wannan wani kyakkyawan abu ne dake tare da asalin aqidarsa yana yin barna shedan ya galabaice shi son zuciya hawa bata jahilci nisa da addini sun ba shi dama yana aikata wannan barna amma har yanzu bai yadda cewa halas bane baya halastawa ya san cewa abin da yake saban Allah ne wa amal mubtadi'u fala budda an tashtamila bid'atuhu ala haqqin wa batil shi kuma dan bid'a bid'a sana dauke da abin da yake mai kyau da wanda yake mummuna duk bid'a a cikin ta akwai abu mai kyau akwai abin da yake mummuna kamar da yake fara ibn timiya wani wuri daban a cikin minhajus sunna cewa ba wata kungiya ta bid'a sai da ya zama tana da wani nasibi na gaskiya in ka dauki ɗan shi'a misali rawafida akwai abin da yake gaskiya ne a cikin abin da suke faɗi shine kaunar ahlul bait gaskiya ce gaskiya ce amma sun zake ne game da yake kaunar in ka dauki sufaye tsarkake zuciya da yawaita salati da sallama da zikiri da ambatan Allah da gudun duniya duk wani abubuwa ne masu kyau kaga suna da nasibi na alkhairi haka an ka dauki wato mu'tazila al'amru bil ma'rufi wa nahyul munkar abu ne mai kyau abu ne mai kyau amfani da hankali wajen fahimta sanya hankali a gaba abu ne mai kyau amma sai suka zake wajen yadda suke amfana da su to wannan shine alherin da baka rasawa tare da dan bid'a asalin wani abu wanda ya makale akan shi sai ya ƙara mai lamba ko mun gani lakin ya atakidu anna batilaha haqqun ayn to inda barnar take shine barnar da ke ciki ita ma yana ganin gaskiya ce ita ma sai ce a daidai ne tunda dai an yi dan kaza ne kisa za su ce rawa da za a yi tunda dai dan manzo aka yi ba komai ta girgiza dan ma'aiki ta zo a dumbulin ta dan ma'aiki ba komai kaga barna amma ya juye ta zuwa cewa daidai ce saboda itikadin shi na kuskure yace fa fihi min al-hasani ma laysa fil fujuri to kaga dan bid'a yana da wani alheri wanda baya cikin baya tare da wancan mai yin fasikanci wa min as-sayyi'i ma laysa fil fujuri yana da kuma wani mummunan abu wanda babu shi a can wa kadhalika al-aqs shi ma wancan kowannen sa yana da wani alherin da ɗayan bayan shi yana da wata lalata da ɗayan bayan shi faman khalusa fi shahawat min ash-shahawati al-muharrama wash-shahawat al-mubtadi'a wajabat lahu al-janna dan haka duk wanda Allah ya zare mishi Allah ya raba shi da sha'awa ta haram ya raba shi da sha'awa ta bid'a to wannan aljanna ta tabbata gare shi wa hadhihi hiya thalatha waɗannan sune abubuwa guda uku da ake ta dabdala akan su tuntuni al-kalamu al-manhiyu anhu na farko kenan magana wadda aka hana a faɗi wa ta'amul manhiyu anhu da abinci wanda aka hana a ci wanne kahul manhiyu anhu da abin saduwa da aka hana saduwa da shi kaga alkalam manhiyu anhu shine da gulma din da ƙarya da yin magana a cikin addini ba da hujja ba da kawo bid'a da makamantansu abinda aka hana ci kuma su giya da makamantansu abinda aka hana kuma zina da, da luwadi fa idza qtarana bi hadhihi alkaba'ir istihlalaha to waɗannan abubuwan guda uku da aka hana duka idan kai ka zo bayan ka aikata su kuma ka ce halas ne ma abinda su yan dariƙa suke kenan za su aikata kuma su ce yin aikatawa ma alheri ne ya ce to wannan ka na zalika amuran to wannan wani abu ne daban kuma fa sabo fa kaifa idza ju'ila ta'atan to ina kuma ga wanda zai ce yin hakan ma bauta Allah ne cire gashin munkiri da yake yana ganin ma wai bauta Allah ne ƙarya da yake wa Allah a cikin maganganun shi yana ganin ma lada zai samu wa akalan ya ce kuma wannan abin hankali ne wa dinan kuma ya ce addini ne kaga bala'in shi ya wuce su karankin kansu abin barna ce halasta su barna ce akan ɗoriya akan barnarsu to balantana kuma cewa ibada ne kaga su sufaye waɗannan gulatu sun kai mataki na ƙarshe kenan sun aikata haram sun ce halas ne sun ce Allah yana so sun saurari kiɗa sun ce halas ne sun ce addini ne sun yi shafuɗaɗɗina da maza da mata sun ce ba komai sun ce kai addini ne ma sun ci dukiya haram sun ce ba komai sun ce addini ne sun halasta haram sun ce ba komai sun ce addini ne duka haka suke waɗannan abubuwa mataki uku na barna zulmatun ba'dha fawqa ba'dhin ba'dha fawqa ba'dhin Allah ya tsare wa haula humul ladina yastahiquna uqubata amsalihim min al-umam da haka waɗannan su suka cancanci irin uqubar da aka yi ma ire-iren su daga cikin al'umma kama sabata fi sahihi annahu yakunu fi hadhihi al-ummati man yumsahu qiratan wa sanadira kamar da ya tabbata cewa a cikin wannan al'umma za a zo a yi wasu waɗanda za a yi musu masu za a shafe su a canza musu halitta za a yi convertin ɗinsu zuwa ƙiraratan wasa nazira zuwa ga ainihin wato birai da alhanzir wa kama ruya annahu sai ya kunu fiha khasfun wa qadfun wa masfun kamar yadda aka rubuta kuma a cikin wannan al'umma za a samu irin wannan kisfewar rana da wata da ainihin wato jifa da za a yi musu da wuta daga lahira da kuma masfun da canza halitta wato za a kai barna ta kai barna a maimaita wa mutane azaba irin da aka yi wancan mutane na banu isra'ila al'imamu albaihaki ya ruwato hadisi na tarihin wannan matsala ƙarƙashin faɗin Allah da Allah yake cewa falon ma ja amurna ja'alna aliyaha safilaha wa amtarna alaihim hijaratun min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id da kuma irin fadin Allah fa ghashaha ma ghasha a ikrima ne yake cewa na shiga wurin Abdullahi dan Abbas kafin ya makance sai na ganshi da mushaf yana kanta alqur'ani yana kuka sai ni ce Allah gafarta malam me ya faru ne sai ce ka san wani gari da ake ce ma aila ka taba jin labarin shi ce na taba jin labari ce to wannan garin shine garin da aka yi masku a cikin sa mutanen garin su ne wanda Allah ya haramta musu su ranan asabar wasu suka bari in suka ga kifaye su ta kwaba na biyu da suka ga kifaye suka ce to bari mu yi wayo mu yi tarko tun gida ɗaya yana yi mutum biyu suna yi wasu na hana su suna zagayawa suna yi da dare ba a sani ba kafin an kara sai abu ya bugari kowa yana ya bugari sai mutanen garin suka rabu gida uku da wanda suke ta hanawa cewa ku bari ku bari Allah ya hana da wanda suke yi su dai su ne masu yin laifin da kuma tsakatsaki masu masu cewa kaifa ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum ya zaka yi mutanen wa'azi mutanen da Allah ya riga ce zai halakar da su karbu da su kawai karbu da su to wannan kashi na uku waɗanda suke hanawa suna jan haushin abin da ake da abin ya dame su suka fita suka bagar suka kuma wani gari gefe kwana da kwanaki sai suka ga bayan wani lokaci wannan gari babu wanda yake fitowa daga cikin shi shiru sai suka ce bari mu je bincike ɗan uwanmu mai suke ciki suka je suka kwankwasa kofar garin ba a buɗe ba har sai da suka samu tsani suka haura suka leƙa sai suka ga garin gaba ɗaya zama garin birai birai ne gaba ki ɗaya hankalinsu ya tashi suka zo suka balla kofar garin suka shiga suka shiga suna shiga ibn abbas yake cewa da suka shiga yace sai kaga biri namiji ko mace ya taho da gudu ya zo ya runguma wani cikin mutane yana kuka yace fa arafatil qiradatu ansabahum min al-ins walam ta'rif ansabahum min al-ins al-qirada sai su birai din suka dinga gane ƴan uwansu cikin mutane wannan ya ga sirikin shi wannan ya ga kanin baban shi wannan ya ga dan uwan shi wan shi kanin shi ya gane shi sai buri ya zo da gudu ya rungume shi yana kuka yana kuka in ya kalle ya kalle sai ce ko dai wani ne sai buri ya girgiza kai ya ce eh wani ne ko wani ne wannan sai shi ma ya fashe da kuka haka Allah ya musu saboda su waɗannan su ne da su masu barnan da wanda ba sa yi wanda suka ce ba ruwansu lima ta iduna qauman illahu mulikuhum aw mu'adhibuhum sune Allah ya hade su gaba ɗaya dargaje sai mai da su bure gaba ɗaya to wannan irin abin da ya faru ko shine malai yake cewa to wata na fa zai faru ga al'umman nan Allah ya alƙawarin haka za a maimaita haka ga wannan al'umma saboda sun kamo hanyar irin haka din al'ummar musulmai sun kamo hanyar irin wannan barna a dinga yin laifi mutane suna ganin a ai ba sai an yi wazi ba a kyala kowa da halin shi kawai a ba kowa yanci wanda ke yin wa'azin ma yake hanawa ana ganin ya cika tsanani ya takura wa mutane don me za ka dinga yin wa'azi a kagan za ka yin duniya suke malamai kallo don abin da za ka faɗa yin da mutane ba hujja suke nema ba nema suke kawai ya dace da san zuciyarsa kawai shi ne daidai in ka faɗa abu da ya ce san zuciyar shi ba ba sa kallon hujjar za a zage ka a tsine maka a ce ƙarya kake ko a ce ai kai ma kana yin abin da ya fi wannan ko kaza kaza kaza irin hujja irin ta fir'auna alam nurabbika fina walida wala mista fina min umrika sun kaza kaza kaza kai ba kai ne kai kaza kai kai kaza ba mutane ba su san a ga musu gaskiya to sun tinkaru wannan lokacin dama wannan hadisin a cikin ka koma cikin sunan na na bayhaqi ya kawo shi ne akan magana akan al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wajibcin yin haka a cikin al'umma dan haka sai suka fice daga wannan gari suka suka fice to ibnu abbas yana karanta wannan wurin yana kuka sai ya tariki yake cewa wa kam min munkarin ra'aynahu wa lam nanha an shine abin da ya tayi mai da hankali su si ibnu abbas fa yace mu ma fa muna ganin munkari sai mu kauda kai ba mu halawa sahabi kenan na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan jama'a wato shi ma tun lokacin yana kuka da tsoron karfa yana raye wannan abin ya faru kar kuma ya shiga cikin waɗanda wannan abin zai faru da su in ma abin bai faru ba in dai laifi ne Allah ya tambaye shi a lahira game da wannan ko mun gani da haka abin yana da hadari kwarai kamar da mutane suke ba kamar da mutane suke dauka ba Allah shi kyauta ina ganin bari mu saurara anan saboda ƙorar lokaci sai Allah ya kamu darasi na gaba insha Allah nake cewa fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi